hikimar da ta sa aka shar'anta jihadi Allah ba lokacin sarki ya ce ya ki su makiya Allah ya ce su Asi ya kasance ba wata fitina a cikin addini me fitina a nan gudun shi ne shirka an gane ya ka fese ne addini ya kasance ba wanda za a bauta ma a doron kasa kuma Allah ga malamai suka ce wannan lokacin da annabi Musa bai bayyana zai dawo za a dawo a dole duniyar nan ba wanda ake bauta kun ba Allah an kai ta aiki sai ce me alatul sa'ad ibnu sa'ad ya faɗa Allah ya masa rahama hatta la takuna fitnatun ay shirkun wa saddun an sabilillahi wa yuqilu bi ahkam al-islam shi ne su dawo zuwa ga hukuncin فهذا المقصود من الفتح ومن القتال والكفاله وان يفتكر من فتحها ان لا يرجع جنبه باوي انا ان يكتب لي من سموم ان غادي وين اجي اوشم متبرد في التفكير شكوي اه من المنفر يعني من القتال والجهاد لاعداء الله تنقل الدين لكن في بلد الله بلد الله بلد الله بلد الله a kare aini a tuntuɓe sharrinsu daga addini sannan mutum ya yi kariya daga addinin Allah wanda ya halitta halitta saboda shi ne har sai Allah ya addinin Allah ya kasance shi ne mafi daukaka a kan sauran addinai فالجهاد سئل لإقامة التوحيد رب العالمين Kun jihadi ba a yi shar'anta shi don a da tafi wa rafi manari da sannan da kuma daga asumiyar da ta ajiye an san asumiyar a a matsalaci yana da asumiyawa sai ce ne sannan kuma wato girman jihadi ta bayyana waɗanda talla wato eh, eh, eh, aka mafi jihadi girman jihadi tana bayyana ne bin nasir filistin jihadi dangane da sun an kallon zuwa ga abin da ya zama wato kudanci abin da ya zama tausiya shi ne abin da ya zama dole allafi allafi da addini wanda addini ya nuna kiyaye ta wamina ga sun suri na farko sirrin jini kiyaye addini wa'annan su malamai suke masa kulliyar hamda ko fatawa malamin biyu to ba a buƙatar fasawarsa da ta karo da zai daga cikin nan abubuwan guda biyar sai da juna ana ganewa kuma saboda waɗannan abubuwan guda biyar ne Allah ya sha'anta kuma saboda su ne yake a shi a yasa na farko shi ne mai fitin dini saboda a kiyaye addini an gane domin kafirai mabiya Allah a kone yaushe lokacin da duk kasai za su yi addini za su yi da za su yi ba za su bauta ma Allah a wannan lokacin kaga Allah ya bada dama ya ke sannan sai me na biyu rufin a kiyaye hankalin mutane mu ta hanyar da abin da yake da alaƙa da wasa'ir da abin da shafi kayan maye da ka a bari al'umma ta alaƙa wannan yana daga cikin aikin gwamnati duk gwamnatin da ta san abin da take yi za ka ga tana ɗaukar mataki ba ta yarda da kayan maye idan har da kayan maye da sun yi shiga tafiya ya kan ya aiki kuma ana yin ta duk wanda yanzu in ya haura ya shiga kasar suka kama shi da wata dama shi ne kan su ina ba ta an gani ana je jami'a wasu guraren su duk wanda yake san da kiran shi ne faɗa duk wata tasha ta ba ta in dai a intanet ne kai kokarin za ka yi kana yi in dai a duniya ne za ka haka da maka haramun mamnun dubul manaj ba shi ta ba mu Najeriya ma da gurin wani gurin masu da kasuwan ba ta aka ta akan titi a cikin na rungumin in ta kasa ta wanda ya gana ma ya ba Allah wanda ya gana ma kai ne ya rage ne wannan aiki ne na musulma dole a sabon da dukkan ƙasa kiyaye hankalin mutane ko ba a kiyaye hankalin mutane ba sai duk abin da yake da wasa'in ne na kayan maye an kiyaye shi sannan zai ne Idan eh na da kiyaye rayukan mutane an gane idan ka je ka ka biya wanda ku ci ayi tafiya sun daga kamar bai yi ba ka kuma kana bacci a mutane ba wani kiki galan da za a faɗa yanzu ga tituna lafiyayyu ga motoci lafiyayyu daga ga mota kamri babba ƙatotuwan da lalolin ana tafi shi ba haka wani wanda yake ba a cikin amma nan zai ga wani ya hau ìgbà na ka zuga amma duk shi ko ba sai ka ga ban yadda a yi gudu da ga lafiyayyun motoci ga lafiyayyun mai mutuna amma saboda kula da rayukan mutane ba a yi ta a yi sannan technology na kai idan direba yanzu ya tashi daga nan garin zai tafi misali kamfuta in ya kamata ya tafi an awa ɗaya daga lokacin da ya yi kurare da sun sani da aka da ya kai can garin a awa ɗaya garin da ake direba يقول له لا قاتل عمدا أبني wanda yake cikin cikin siyasa ne akwai kyamarun in kana gudu da kawo ci fili da ashirin akwai inda da kawo ci ta mara za ta karfi wani dama an san lambar wani mutum ke ne ka sai an ji wani tara za ka yi mai kayan gudu ya wuce in baka biya ba tare ne ta karfa ko dole kai ne fasa haka ne amma nan ita nan ba lafiya mutum ba lafiya mutanen ba su a hankali daga mai ba sai mai shawara sai mai kwanta sai mai taifot sai mai kala sannan tayoyin watan ma ba tafiya sai a dawo bayan sai a rubuta sallawa kai rubutun hatin a kuma a ba shi sannan a zo saman ta a saman ta kaya sannan direba ya tashi mota saman ɗari da ashirin ya gangare ba ruwan hukuma saboda ba ba a kula da rayuwar mutane ina fata an gane wannan duk yana buƙatar yadda za a kula da rayuwar mutane wanda za ka ga a ta ƙasashen ta ba na musulmi ina ƙoƙari ko kiyaye irin waɗannan abubuwa saboda yana da alaƙa da rayuwar mutane an fahimta a yi sannan ne na hudu hibdul ilm tsara hukuncin mutane an gane me ya mutunci duk abin da yake da alaƙa da zubar da mutuncin mutane za mu ga musulunci da shi ina ƙa'ida ta musulunci da za ka dai da wani akan yayin mutane yana zina kai ta gani idan ba ka lalubo shi yi da fitowa ba ka da ikon ka fito fitowa da mazina idan ka faɗa aka tafi kotu kwantar da kai za a hausa saboda kare hukuncin wa amma yanzu ka kalli yadda mutane ke cikin bakunan jama'a wani zai guri aka yi abu labari aka ba shi amma yadda ka san ya gani abu kari da mutum aka yi aka ake idan a tsare mutuncin mutane ba su ga musulunci ya sa bai da jiki kuma ya ɗauki mataki akan duk wanda zai mu wani tsaraki akan abin da ba a yi wata kwantar lokaci don a kiyaye nan gaba karfe ka tsaka cikin kai a malam sannan ƙarƙashin wannan malamai suna tsarawa banda hisu ir akwai nasa tsare dangantaka tsakanin wani da wani ya sa musulunci sai ya halatta aure ya haramta domin ta hanyar aure ne ake gane da wani da wani da wani da wani ko su ɗin wani da wani da wani su wasu ta ya uba kuwa da nashi da wani su wasu ta uwa kuwa da wani amma in ba aure dangantaka a nan za ka rikice ta ba za ka rikice za ka rikice sannan sai mutum ne sannan sai tsare dukiyar mutane dan za a ci dukiyar mutane duk wannan yana daga cikin kudin za ka yi fasawa ko kan fasawa ka tafi karo da jini da cikin waɗannan kar ka karo da addini ko hankali ko rai ko mutum ko dukiyar da ba an gane sai idan da wannan da wannan sun suka roƙi a kalli al'abdar da a gaba da misali addini shi ne farko shi ne kuma gaba da haka ba ga addini ga kuma rai ga kuma dukiya idan muka ce addini ba zai tsayi ba sai idan dukiya ta wannan, sannan sirri ya salwanta to yanzu abu ne mai sauki dukiya ta salwan kare ya salwanta don addinin Allah ya yi bai tsayi da fata an gane yasa za mu ga da Allah ya tashi wajen kushen jirgi da masu imanin cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kusahum wa amwalahum sai sai ne anna lahum aljanna shi Allah da aljanna shi ne fada wata don ba irin wannan aka samu ba ga mutuncin mutum ga kuma addini in muka ce za mu tsare mutum su addini ne bai zuwa ne ra'ayi sai mu taka mutum ne idan addini Allah ya ina ba ta an gani. sai mu taka mutum ne kirman shi addini ya fi shi girma wataƙila ba nan da ya rafa da addini kuma da bai samu girma to dan addinin Allah ya ce sai mu taka mutum ne addini sai ce ne Hakika musulunci ya kiyaye waɗannan abubuwan da suka zama wajibi. da kuma shar'antawarsa allati minha wato daga cikin ina da yanzu shar'anta hajjoji da kuma kafara da kuma kisafi a kan kuma da kuma laifuka Allah ya haramta biya sannan ya yi bayani a kan hajjin ƙasashe sannan ya yi bayani a kan ya shar'anta hajjin rida sannan ya yi bayani ya shar'anta li'ani sannan ya haranta fiye da siyarwa kuma ya haranta riba sannan ya shar'anta kifafi da kuma hajjoli umuman bakatuniya sannan ya shar'anta jihadi a cikin jihadi a kunkara addini da kuma yada addini ne da kuma kira zuwa ga addini ne kuma shi addinin ya samu ƙarfi da izinin Allah da kuma kariya akan ma'abuta addini ne a ciki akwai kiyaye dukiya ko tsare rai a kan kada kafirin samu rinjaye a kan ga ta hanyar ainihin wato kisa da kuma ainihin wato motarwa a mai da mutum bawa a ciki shi jihadi akwai tsare dukiyar jama'a wadda take hannun musulmi akan hannun kafirai kacce ne ko zuwa gare ta a kan dukiyar ka ba tare da ka'ida ba a ciki akwai masu kiyaye mutunci kada mai kwace kwace a kan abin da bai kamata a ciya kwata ba a ciki akwai kiyaye hankali akan kana ta kafin da ma'abuta baka su samu rinjayi a kan an fahimta a yi da abin da zai kawo a fata hankalin mutane sun ta bangaren aƙida ba shi bin ya aƙiya saboda wannan ne jihadi ya kasance shi ne tsoron tsoron musulunci daga ma'azu bin jabar ya faɗa ya ce annabi ya ce ra'atul islam ko ko ra'atul amri shi ne al-islam kororon al'amari shi ne wa umudu rufin cikin shi ne sallah wasu wani sanami ne sanami ne shi ne aljihar kororon tozon shi ne mai jihadi shi jihadi an shar'anta shi ne don addini ya kasance ga baki ɗayan sana Allah ne ba wanda za a bauta ma Allah ba saboda yadda karɓa bautar wani Allah za ta kasance rafashiya ce an rasa ta. Ko ainihin wato halakakkiya ce ko an yi rinjaye a kanta. Ariya wato raya tuta tana mai nufafuwa. Wato kafaƙatun sannan sautin da yana mai magana. Abin taimakawa sannan tana mai shahara. kish da jihadi an san an tashi mutum yana addini da kuma addini ya samu ƙarfi da kuma kariya ga ma'abuta addinin da kuma kariya a kan kamar yadda Allah ya ce suna tambayar ta akan yin amfani da wata mai watanni ma wata mai alfarma kuma wannan ya faru ne akan wani sahabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaje je wasu mutane da shi da wasu ayari a kan ya kwato kayan su na ayari inda lokacin da annabi yake garin maka an zalunci da shi da an kashe wasu an kwace wasu dukiya daga baya ayat da muka karanto Allah ya ce wa min lillazina yuqatiluna bi annahum to in yaji labari an ce wani ayari ya tsoro daga gari kaza da dukiya kuma na zai tafi gari kaza sai kura ayari da su kare su ƙwato dukiyar saboda ramuwa da akan abin da suke musu na ɓace musu dukiya ba da shi wannan saharu ya tafi da ya tafi wato bai samu ya rinci wannan ayarin ba sai da mutum da yake ciki ya riga ya kare ga shi an riga an shiga sai ga watan wata mai alfarma to shi yanzu ga shi annabi ya turo shi Sai dawo ne ya bar aikin da annabi ya tashi ko ku a'a a ya aiwatar da abin da annabi ya tashi idan ya aiwatar da annabi abin da annabi ya tashi ba matsala in su wata da alfama idan ku ya koma bai saba ma annabi ba annabi ya tashi aiki da koma ba sakamako ina ba ta an gane sai yake hadi kawai kina sai ya fara mutanen mutanen kuma cikin wata masu mai alfarma ne ya riga ya shiga aka kashe wanda za a kashe aka kwato dukiyar su aka zuwa annabi sai labarin ya cikin aka ce wannan mutumin na zo yana cewa yana son addinin annabi Ibrahim sun ƙarya yake domin ai an san cewa waɗannan watanni masu alfarma watanni ne wanda ake yi masu sunfa jahiliya kuma tun lokacin annabi Ibrahim yaya za a yi in annabi ibrahim yake bi da gaske da zai yi aiki a cikin mutane to shi ne da maganganu suka yi yawa don za a kuri mutum da abai kamar da mutum ba bari kamar gaskiya ne kuma ba gaskiya ba ne dama sun ne shi ba hada bi shi ba hada an na hada ta sha ba alhaka saboda takan yi kama da gaskiya da Allah ba da sarki ya tashi da yin dogewar ta abun sai ya tsaro na ta'anin shaharin haramun suna tambayar da dangane da wata mai alfarma ikalin biyu mai hukuncin yaƙi a ciki akwai kayi mai Allah ya ce kun zai ce tukul ka faɗa musu Lalle fa yin yaƙi a cikin wata mai alfarma da wancan abin ya yi da shi da mutanen sa kun ikalin shi ne kabiru yin yaƙi a cikin wata mai alfarma abu ne mai girman gaske yanzu kun ga an yi abu duk da ijtihadi yayi ya yi kuskure amma Allah bai zo bayan abu. ina ba ta an gane amma ya yi laifi a a bai yi laifi sai ce ne sai ce to an ji kun italin jinin gabirin ko yin yaki a cikin wata mai alfarma abu ne wanda yake ba daidai wani kuskure ne wannan shi ne abin da shi wannan tsarin yanzu to ga abin da Allah zai dubo wanda su kuma kafiran maka sai ce wa sabbin an sabilin lafi na farko ko kuma kange mutane da kuka yi daga tafarkin Allah mutane na so su yi addini su ana su yi addini sai na ko na biyu wa kusuru da kuma kafirce ma Allah bayan kun kafirce ma Allah kuma kuka meke duk wanda zai bauta ma Allah kuka ce bai ba sannan me sannan kuma kuka ana mutane zuwa masallaci ne alfarma inda annabi ya tafi zai je aikin hajji suka ana shiga kun kuma da shekaru ko aka zo aka yi a biya da sannan me da kuma mutanen da mutane da cikin garin Makka mutanen da suke ma'abuta masallaci ne an karma kuka da shi sai Allah ya ce ne ya fi girma a gurin Allah sai da abin da wannan sahabi ne sai ce ne sai Allah ya ce ni kina ta kawo ki da Allah da kuke akbar bin min da ta ku girma akan dukkan da shi wannan ne haka ya sai sannan ci gaban ayar kuma Allah ya ce wala yazaluna yuqatilukum hatta yuqimukum al-dinakum wala ku ce ba sai ta zala yana daga cikin al'amuran cikin ba hajjar nan kafirai ba za su gane musulmi ba ba za su dina ba ba za su yi shi ba hajjar suna yaƙi har sai ka karkatar da ku daga kan wannan addinin ba ta sai ce ne makala sai Allah ya ce ka tashi kai yaƙi don addinin Allah ya daga ba a tallafa ma kowa kuma shi ba amma ka kwaɗaitar da mu ne ka zuga su kan yaƙi ya ayyukan da biyan arzikin mutumini na arzikin galibu asan lawa Allah maka bakin sarki ya ya kusa ya kame yakin kafirai Allah shi ne mafi tsanani wajen yaƙi sannan shi ne mafi tsanani wajen azaba wannan a cikin jihadi ne da dukkan nau'i nau'in sa a ciki akwai jihadi da dukiya da kuma ciyarwa a cikin sa Allah ya ce lallai ku ciyar saboda addinin Allah ya daga kada ku jefa hannu cikin halaka abu ayyuwar ansari ya fassara me ilqa'ul khairi ila tahar ba ko ina mutanen samu dam da kuɗi wurin taimakon addinin Allah ku da hannu wannan yana daga cikin jefa hannu cikin haka yin sa cikin mutanen Madina da muna taimakon addini da dukiyar mu a lokacin da addinin Allah yake bukatar taimako lokacin da muke ganin cewa addini ya girma ya zama abu ne zama هو في كامل من الحكم يجب أن تسمع لا يتفتح المثل وأنتم في سبيل الله هم ولكن يجب من التحرك هكذا كتير أن المسلمين عليك وسوء تساء للي الله يلا قوة لمن في سوء تساء قال ابن التيمية يقول لك جنب يا الله يوصل أمام جدا هو المسيح في ذلك الله وانت يتكبرين لما كنت من الإسلام shi wannan na da biyar ai ba wanda ya sa da faru yana ganin in ya rusa shi ya rufe sun da karatu ya ce ne inna mai saboda Allah fa wanda ya yaki dan kalmar Allah ta dabu sannan addini ya kasance gaba cikin sana'ar Allah ne kamar yadda yake ya faɗa kamar yadda yake a cikin sahihai daga abin musa Allah ya kara masa yadda wani mutum ya zo wajen annabi mu kare yake mutumin da yake yaki saboda tangaren an san hamiya idda alallazi na kafa rufi su ne wa hamiya ta hamiya ta jahili an fahimta ne eh dan yaki dan kabilanci da bangaranci mu dan gari kaza ne dan kaza ne akan wannan kai mutum ne eh sannan da mutumin da zai yaki don ya nuna wa mutane shi gwarzoli da mutumin da zai yaki don ya nuna wa mutane kamar dan Allah ne kuma ba dan Allah ne ba a cikin waɗannan nau'in waye saboda Allah sai annabi ya ce wanda bi yayi yaki dan kalmar Allah ta ɗaukaka ko shi ne wanda yi saboda Allah Allah ya faɗa ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kike ya sanar da ba wata shirka a doron kasa addini ya kasance Allah ka dace bauta shi da hali da harshe yana da cikin abin da manzon Allah ya jihadi da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin sura yake da mun ga dama da kowane gari sai mun turo masa mai manzo maka a turo madina a yi a turo ba a turo najeriya ma a turo najeriya kamaru an gane na a yi jima ba kuma turo ba wuce yar ba da nyamurai ke ba za su yi ba kuma a yi sun gane abin da fiye yanzu ma kowace ƙabila ta cikin tana bukatar ta yi turo masa haka na shirin yi jima ya ne kada kai makafiye biyayya lallai ka da kai jihadi da su da littafin Allah da harshen ka jihadi mai girma da haka malamai suka fi cikin da kaga sura makiya an yi maganar jihadi da su ana maganar an jihadi da su ina ba ta gani ba jihadi na ɗaukar ma ba tsakani a lokacin da manzon Allah yake matsayin dashi da shi da kafai a Makka yana ganin ana azurta ba ma ya iya hana wa abin azaba yake ana cikin wannan waƙiya Allah zai fiskar da istihadi amma kai da kuna ilimin an yi. a wata unguwa ko in ka ainihin musulmi a ko wani tattalin da musulmi ko ko ya ya fahimci ya kamata a kashe istihadi da wannan ma hukunci ne ko an bayar ka shi sai sai ne idan ko ya kasance haka ne shi jihadi asalinsa dan addini ya kasance ga baki ne wanda Allah ba wanda ake bauta ba yadda ibadarsa za ta kasance shi kadai shi ne addini ne. ibadar wani wanda ba Allah ba ta kasance abun rinjaye abun ainihin wani abun ainihin wato koyewa ko ya zama ɓanna ma'aduman abin rasawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin munafikai da ahalin zimma a lokacin da jihadi ba zai yiwu ba an gane yayin da layin kulus jihadu jihadi ba zai ba hatta ne hatta tasulu hatta hatta idan suka san mutane gabaki ne sun gyara ah, fa inna hadhihi al-qulub domin lallai shirya zuciya fa inna ma huwa fi to lallai yana hannun Allah madaukakin sarki ne ya kan kasance a lokacin da addini ya kasance bayyanan ne eh, shi ne addinin Allah kamar yadda Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil munafiqin addinin ala addinin kulli bi akan addini ga baki daya to koda mu ke sai Abun abin sani ne anna adamar abdar lalle mafi girman kishiyoyi ga addinin Allah shi ne shirka da Allah shi jihadin mushrikai yana daga cikin jihadi mafi girma kamar yadda jihadin magabata na farko annabi ya faɗa ya ce man da ku. inda kuna kalimatun lahi ne da kuri ya ɗauwa fi tafiye to ko me za ka yi a duniya in ba dan Allah ka yi ma aikin manna ta karantarwa wannan in za ka to kai kokari ya zama to karantarwa ka kana yi ne da kuna kalimatun lahi da kuri dan kalmar Allah ta yi to kaka ba dan wata manufa ba wannan ba jihadi ba inda ai sai an fara karantarwa ne sannan ake jihadi ko تقول الكرنك الواسي هذا من كل تكنت لتكون كلمة الله هي نبي قابل جهادي يضمن كل تكون كلمة الله ألو كنت عندما تكرنك الواسي كرنك الترم الله فضل في جهادي الله بيسي نعم وكلمة الله وكلمة الله لك كلمة الله لأكي من هنا إما أنا ألف إليك كلمة مؤينة كلمة الله مؤينة وهي التوحيد سيدنا menene kenan iya la ilaha illallah ko kenan da yake wa kalimatul la hiya al-ulya ko ya zama to kalimatul la ilaha illallah ita ce a sama ko ne shi na ya zama to wannan yana daga cikin tsarin ta aya din ko ko ana nufin ainihin wato jinsin gaba ɗaya ayyukuna ma ya ko ko ya kasance ana nufin kalimatul la ilaha shi ne duk abin da Allah ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-a'la ala kulli qawlin da zaman su sama da magana shi ne in kuna kalimatu la yalmi kana karantarwa ne dan maganar Allah da annabi da sabarin dai saboda maganar kowa ma'ana Allah da annabi su kaɗai suke da cewa wanda wani eh saboda wannan ne وذلك هو الكتاب وذلك شيء لكتاب من الله سنة سنة ولو كان كرنت وذل لكتاب من الله سنة النبي إذا ما كنت تشكر فقط صور كومة أدوى ومن كان يقول ومن كان يقول duk mutumin da yake faɗa da abin da ya faɗa yana umarni da abin da annabi yake umarni da shi yana hali akan abin da annabi ya hali akan ka to mutumin shi ne ya tsaye a kan kalmar Allah. Duk wanda ya faɗa abin da ya saba ma wannan na maganganun Allah ko maganganun annabi. Shi ne na maganganun wanda ta saba ma maganar manzon Allah. To shi ne mutumin da ya cancanta a tashi a yaƙi an fahimta a yaƙi. Allah ya sa mu dace inna.